'Ya'yan ƙungiyar Shi'a a jihar Filato sun buƙaci hukumomi su sako 'ya'yan ƙungiyar guda 44 da suke tsare da su a ciki har da ƙananan yara da mata. A taron manema labarai da wasu 'ya'yan ƙungiyar suka gudanar a nan Jos sun bayyana cewa kusan makonni uku kenan da jami'an tsaro suka kame wasu 'ya'yan ƙungiyar na Shi'a kuma duk ƙoƙarin da suka yi na a sako su ya gamu da cikas. Shugaban tawagar Dr. Ibrahim Suleiman Jahun ya mun ƙarin haske kan bayanin da suka gabatar. Dalilin da ya sa muka kira taron manema labarai shine domin mu sanar da duniya a yanayin da muka samu kanmu a ciki korafin mu dai shine muna buƙatar a sake mana mutane saboda ba laifin komai suka yi ba kuma an kai su kotu an ce sun tada hankali kuma sannan akwai ƙananan yara da 'yan makaranta da mata masu ciki da waɗanda suke raino duka suna tsare sannan hukuma da samu waɗanda suka yi mana ta'addanci suka rusa mana cibiya a ladabtar da su a lokaci guda kuma a biya mu diya kuma sannan a daina tunzura mu ba mu taɓa tada hankalin kowa ba kowa Kakakin rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau, Manjo Ikedici Iweha, ya ce waɗanda rundunar su ta kama a ranar da suke gudanar da Ashura baƙi ne waɗanda suka shigo garin na Jos. Wayansu sun zo daga Bauchi, wayansu daga Gombe, wayansu daga Samunaka, wayansu daga Kafancan, daga gurare daban-daban dai. Sun sun haɗu wayanda ba daga jihar Plateau ba muka mikawa police, police kuma bayan tattance su, police za ta sake su. Ba wai su aka kama ba. abin da ya faru wayansu gudu suka yi wayansu kuma za a yi musu hari za a yi musu attack muka samu muka tsare su ba wai an je aka yi musu arrest ba ne a'a wayanda mu muka cire muka karba daga hannun matasan da suna so su yi musu su hukunta su mun ba su umarni su kwanta da hankali mai ba gwamnan jihar plateau shawara kan harkokin manema labarai mr dan manjan ya ce gwamnati ta dakatar da ayyukan kungiyar ne a jihar plateau don tabbatar da tsaro idan aka bar shi waɗannan aka je aka rusa musu makarantunsu sun je an bar su sun je sun ɗau fansa gwamnati ta naɗe hannu tana kallo to abin da zai jawo baya zai kawo mana koma baya saboda haka mun duba wannan da kyau da kyau an zauna ba wai an je kawai domin ba a son yan shiya ba ne a wannan ba haka ba ne mu gwamnati jama'a kowa namu ne amma abin da zai kawo tashi hankali ba za mu yi wasa da shi ba kowane irin kungiya ne take shi ko gwamnan jihar plateau mr simon lalon ya ce gwamnonin arewacin najeriya za su gudanar da taron tattaunawa da 'yan kungiyar ta shi'a we best approach. The northern governors will all agree that all of us are going to meet to invite them to see that we resolve the difficulties Gwamna Lalon ya ce mun san cewa tattaunawa ita ce hanya mafi a'ana. Ya ce dukkan gwamnonin jihohin arewacin Najeriya sun amince su gayyaci 'ya'yan kungiyar shi'a da sauran kungiyoyi don shawo kan matsalolin tsaro a yankin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.